يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العالمين الشرم وسر رمضان نجاتي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوني تهيو دا فرحين دشيدا ديلي دا شرم وسر مارد شكرا تبو بيو دا شرم دبيا منا قال بولي وعلا مدو بشرقكي مكوا مكوني مدبايا مكوني أبرم كوا مكوني shi nemar Allah da ya su da kaddara wasu ya fara da hukokin mu a wannan masallaci mai albarka masallaci margari ma da faru a da amma da ke na masu kuma a tabbatar dutse yin rafin ma da zariya ta tsari na tarayyar Najeriya. Don kira tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wannan shi ne tafsirin mu na ashirin a wannan kura a wannan shekara insha Allah. Jiya mun kwana a aya ta casa'in da uku kuma yau ma insha Allah a ta za mu tashi amma gabanin mu wata tafsirin zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman ga yan uwa waɗanda suka ba da gudunmawar marayu kamar yadda muka sanar cewa mun ware yau da gobe ya zama rana ce ta tara kayan marayu hakikatan abin da na gani a kafa ya ba da sha'awa musamman abin da ya shafi suturu kuɗi ma an sa amma dai Eh, ban ga kimar ban san adadin abin da aka samu ba amma tabbas abin da aka tara na tura akwai ban sha'awa Allah ya fata mu kowa da alkhairi jama'a musulmi marayun mu suna da yawa mu dai a nan mu'assasa a bara muna da list na marayu ya fi mutum dubu dubu ya fi mutum dubu amma ba dukkan su ne muke iya taimakawa domin kasancewar ana ɗan ba da taimakon a nan ana zuwa daga nesa to gaskiya mukan yi ƙoƙarin mu ware waɗanda suka fi kusa da wannan gurin misali mutanen da suke cikin gari a cikin gari a yi mutanen da suke gyalle su a gyalle su a yi waɗanda suke tirin jikun tirin jikun a yi waɗanda suke tirin wada a tirin wada a yi a cikin waya ma layin da ya fi kusa idan kowane masallaci kowane santa kowane ɓangare za su kula da marayun da suke kusa da su to za a samu sauƙin al'amari to amma mu gaskiya muna da bambanci da sauran kwamitocin marayu mafi yawancin kwamitocin marayu ana ƙoƙari ne da rababana mu kuma gaskiya marayunmu mun kafa gida uku akwai marayun da da ramadana kawai muke ba su sura da abin da ya samu sannan da ramadanin nan bayan sura muna da tsari na yi musu kitso da kunshi da lalle mata kenan a nan mu'assasa ake zuwa mu gaici ɗalibanmu da makwabtanmu masu wannan sana'a su haɗu su kitse kan waɗannan ƴaƴa marayu baki a wannan shekara akwai wata makwabciyar mu habiba na gidan mamar rayu ta kawo man wanke kai man shafo na mutum hamsin ita da mahaifiyarta Allah ya saka masa da alkhairi kuma ta ce idan lokacin kitson yayi za ta ma mutum goma amma abin da na manta in ma kitso in ma lalle to ga mu lalle za ta yi na mutum goma akwai bayan Allah da suka kawo kayan lallan falat eh, ya da makamantan wannan sa'annan akwai abin da ya shafi aski da ake ma yara shi wannan gaskiya bai takaici ga marayu ba duk yaran unguwan nan muna da katin aski idan lokaci ya zo za a so a ce kowane yaro ya zo ya amsa sai a je a yi mishi aski shi ma ne askin Allah ya mishi albarka abinda ake biya ya ce mu biya rabi shi zai yi kyau zai yi rabi a kyauta Allah ya fata mishi aski. a cikin marayun nan akwai waɗanda imanin maraya ɗari da hamsin da wani abu waɗanda suke karatun islamiyya a gurin tsakanin islamiyya da hadda marayu sun fi mutum ɗari da akwai waɗanda su suna karatun islamiyya suna hadda kuma suna goko a wannan gurin amma su na adadin ba su da yawa ba su talatin da biyar zuwa arba'in amma muke kula da karatun su na boko da na addini hadda na islamiyya da littafinsu da fensurinsu da yunifofinsu duka a nan ake akwai marayun da su bayan an mutu waɗannan duka har abinci da lafiya ana kula musu amma su adadinsu bai da yawa kasancewar abin da ake samu bai da yawa don haka duk abin da muka samu yau na sura za a amfani da shi ne wajen raba waɗannan marayu Allah ya saka da alkhairi Abin da aka samu na kuɗi idan akwai abin da ake bukata a tsohon tura za a sashi in babu za mu mai da hankali kuma game da kuɗin makaranta na yara domin shi karantar shi kuɗin makaranta akwai waɗanda a suke karatu akwai waɗanda kuma ba a suke karatu ba a wasu makarantun suke amma kuma mu ce take biya musu kuɗin makaranta duk waɗannan aikin alkhairi ana samun kuɗin ne ta hanyoyin nan da muke yi asalin tsarin da muka yi tsari ne muka buga form muka ce duk wanda zai shiga system in taimaka ma marayu abinda muke bukata a gurin shi ya ba da naira ɗari a wata dubu ɗaya da ɗari biyu a shekara za ka sha mamaki fom an buga shi kusan naira saba'in ko naira tamanin wani ya arsa bai cika ba bai ba da ɗarin ba kuɗin da aka buga na fom ɗin ba bai fito ba to wannan ya sa kuri suka je su Da mun ware yau da gobe a matsayin ranar ba da gidauniya ta waɗannan marayu muna fatan duk wanda ya zo nan ya sa na shi Allah ya karɓa wanda bai sa ba gobe ma za a yi sha Allah waɗanda suke ji nesa za su yi zuwa kai tsaye su kawo gudunmawa ko abinci ko sutura ko makamantar wannan sa'annan babban abin da muke bukata ga waɗanda Allah ya ce muke ba zo ka ɗauki nauyin karatun mutum ɗaya ko biyu cikin marayun nan duk gatan da za ka yi ma maraya bai kai kai mai gatan ka ba shi ilimi ba don abinci don sutura duk mai ƙarewa ne amma ilimi shi ake cin more shi har ƙarshen rayuwa akwai wata baiwa Allah da ta kawo sadaka nan tana da alamar lalura ko ba za ka ce rashin hankali ba amma dai akwai alamar damuwa a tare da ita ta zo ta ce ba za ta ba kowa ba sai ta bani da alamar dai akwai da uh, lalura a tare da ita haka nan kayan jikinta ma sai a hankali amma a haka ita ma ta ɗauko ta ce za ta ba barayi sunanta zainab daga layin labadiya shi kanshi sunan layin ma sai dai fahimtar shi akai to gaskiya wannan alama ce ta cewa akwai imani a cikin zukatan mutane kaga tana da lalura amma a hakan kuma Allah ta'ala ya sa ta san darajar maraya kamar yadda muke ganin ƙananan yara sai ka yaro ɗan ƙarami ya ce ya kawo taimakon marayu wannan shine manufar mu'assasa in uridu illa al-islaha mustafa kai mu kawo gyara bakin gwargwaro So muna roƙon Allah ya saka da alkhairi ga waɗanda suka ba da gudunmawar na marayun nan baki da wa yake da account sunmu mu da Allah saboda waɗanda suke nesa wa yake da account sunmu mu a kusa account din a kusa gashi nan ana ba ka ni ko mu wata bai Allah cikin Qur'ani ma ta rubuta bai wa Allah Allah ya miki albarka to da haka waɗanda suke jin mu daga nesa za su iya turo na su gudu gudunmuwar amma in so samu ne in sun turo su rubuta da abin da suka tsoro domin sa sai sa na marayu ne bankin shi ne Jaiz ba account number double zero double one two zero one seven one three zan maimaita double zero double two zero one seven one three zan maimaita sufuri sufuri ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku za ku su al islam foundation for social development al-islam foundation for social development ya ba da haka wannan gidauniya ce ta marayu duk wanda allah ta'ala ya so a tsarin ya tsare mai zai ya sanya wani abu a ciki allah ya fata ma kowa da sai ya allah ya muka damu da marayu wasu allah ka kula da namu marayu allah kan ka bar 'ya'yanmu da jikokinmu da yan uwanmu da dangin musu ta bayan mutuwar mu da mutu ta ba za a samu cika da imani miya muna nan akan ayoyin da suke magana a kan shaye-shaye da kuma irin narko da Allah ya tare da ga masu kuma Allah ta'ala ya rawar da mu idan aka ce bari bari amma a kowace da sun zo a zannan kuma sun gane cewa shaye-shaye ya kyau musamman abin da ya shafi giya da kayan mari da kuma cace da makamantan su sai Allah ta ga nuna babu matsala in dai ka bari to Allah ya da Allah zai arshi tubanka me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا نعم. والله يحب المحسنين أيوة دكتور دباتا نونا من حرمتين شنجية سبيل بيان يدباتا بيان بيت قيتو أيديا كتدقيبا duk abin da yake sa ba ya biya zuka ake yi lasa ake yi dandana ake yi musawa ake yi ko afawa ake domin a cikin kayayyakin maye akwai wanda afawa ake yi kamar kwaya a ciki akwai wanda zuka ake yi kamar sharishi daga ciki akwai wanda lasa ake yi kamar koken daga ciki akwai wanda busawa ake yi kamar wuyi daga ciki akwai wanda sha'awa da wato sha ake yi kamar biya. to haka shaye-shayen nan ba ta tsaye ta tsaye ga sha da da zuka ba akwai allura akwai allura ta shaye-shaye mutum zai yi makan shi allura a hannu ko ya makan shi allura a kafa ko a wani bangare na jikin shi sai ka zan mutum in aka yi kuskure sai lalata mai jikin shi sai jikin shi ya sankare ko wani bangare na jikin shi ya kumbura Allah Allah kai ne Allah ka fare kun ga shedan wato a cikin halittun Allah da wahala ka samu intelligence kamar shedan abin da zai cutar da kai abinda zai halaka ka abin zai lalata rayuwarka sai ya kawata maka shi ya nuna maka shi ne mai kyau kamar da Allah ta'ala yake cewa afaman zina lahu su'u amalihi fara'a ربنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نعم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله تعالى في أقمن زين له سوء عمله فرآه حسنا yanzu wannan ka gan shi ba ka lura ba ba ka fahimci mutumin da aka ƙawa ta mai mummunan aiki yana da kai kyau wata mutum ne ce abu mai kyau amma yana da mai kyau ta da ce na inna Allah yubillu man sha wa yahdi man shi Allah yana shirya da wanda yake so yana fadar da wanda yake so Allah ya sa mu cikin waɗanda kake shiryarwa Allah ya ce fala ta bahabna a alaihi hasarat kada ranka kada rayuwarka ta tafi Akan kan ku tana mai asara akwai mutumin da in yayi nisa ya jin Ba tsakani da Allah ina fara ina ƙara nanatawa dole muna da buƙatar rehabilitation center kaga waɗannan wa'azukan da ake yi suna da amfani matuƙa kaga hukumomin kama shaye-shaye da gidajen yayi da 'yan sanda suna da amfani matuƙa amma tsakani da Allah samun gurin killacewa a hana waɗanda ke wannan miyagun ɗabi'u waɗannan ɗabi'u babu abin da ya fi shi idan ka je kafashen da suka ci gaba kamar irin saudiya akwai abin da suke a ba saudiya yanzu ko a nan najeriya ko a nan Zariya, idan ka tafi sa kaifin a nan shika ai suna wakil kwakwalwa akwai na'urori da za a sa duk wani abu na shirme na kayaniya a raba ka da shi da izinin allah to mu ma a musulunci muna da rehabilitation center za mu zo ne broshin ta kwakwalwa da ayoyin alkur'ani da hadisi za a ɗauko masu shaye-shaye a nuna maka yadda rayuwarsu ta ƙare a ɗauko maka waɗanda suka zauna a gidajen yari da waɗanda suka haukace yanzu yaro nawa ya haukace Allah ya ji kan malam Hassan Idris Allah ya gafarta Allah ya ji kan malam Afar ba Allah ya gafarta Allah ka kai ya ce kabari shi ya yi wani wa'azi a garin nan kusan shekara arba'in da suka wuce domin wannan wa'azi ya fi shekara talatin a lokacin waɗannan kayayyakin shaye-shayen ba su yawa babban abin da ake sha shine baliyo wani ƙwaya ce yara za su sha su ci malam hassan ya wa'azi ya ce jama'a ga wata ƙwaya ta shigo a yaƙe ta idan ba a yaƙe ta ba za ta yi kowane unguwa sai an samu mai sha kuma sai an samu mahaukaci ɗaya domin ita ƙwaya abu na ƙarshe za ta yi maka ta haukatar da idan ba a ɗauki mataki ba kowane layi sai an samu ɗan ƙwaya ɗaya in ba a ɗauki mataki ba kowane famili sai an samu ɗan ƙwaya ɗaya in ba a ɗauki mataki ba duk gida sai an samu ɗan ƙwaya ɗaya yanzu ko maganar da ake yi ta san ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ka ji tsoron hangen nesa mu'min yana kallon abubuwa ne a hasken Allah ya faɗi magana kan fiye da shekara talatin da suka wuce da Allah abin da ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba wane ne isa ya ce a famu su babu mai shaye-shaye wallahi ba ka isa ba to shi kira za mu zauna ita tafiya ita tafiya yara suna kawo kashewa mata suna zama yan kwaya suna zama yan daga to an yi wa'azi an samu hukumomi to a samu guri na killacewa ku samu a addu'a a cikin bayan mu'assasa muna da wannan plan muna so mu samu gida can fatsaitsar gida za mu ware ɓangaren maza ɓangaren mata ba kuma sai masu shaye-shaye kaɗai ba yaran da suke fata kangararrun yara dai mu tsarin mu ba duka ba ne ba mari ba ne ba duka ba mari tsabar ƙwa'ani da hadisi ne da naman kaza ina gaya muku gaskiya wallahi wallahi wani in yaga abincin da ake ci na daɗi ko dan daɗin zai zauna dan daɗin kawai zai zauna kuma ga qur'ani ga hadisi ga sunnah dai ga tafsiri ga tarihin magabata ba yadda wa'azuzzukan nan suna canza mutane tafsiri yana canza mutane in za a yi tafsirin ramadana wata ɗaya ya canza mutane kuma na awa ɗaya ko awa biyu ya canza mutane me tsammanin ka a killace su a guri ɗaya su yi asuba su yi azahar su yi la'asar su yi magarba su yi isha'i wallahi waɗannan da suke waɗannan harkokin ko ba a yi musu komai ba aka killace su suna sallah azahar la'asar magarba isha'i asuba suna tsata ni sujiri suna yin shafa'i da wukiri suna tayyatul masjid sallah kaɗai za ta hana yaro shaye-shaye haka Allah ya ce إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم. ولذكر الله أكبر نعم. والله يعلم ما تصنعون أولنا آية أبو بيو الله يكاوم يا Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min من rabbik min alkitabi Utlu ma'uli idan ka minar kita, Allah ya ce ka karanta abin da aka yi maka wahayi na littafi, wani littafi ne? Ka ji alfa'ari? Sai Allah ya ce wa ƙinis fala kuma ka da sallah. Sai ya ce inna falata lalle sallah tana anil fahishati wal munkari tana hana alfashi da dukkanin abinci. Idan muka ajiye yaran nan, muna karanta musu Ƙur'ani, ana fassara musu Qur'ani suna sallah a jami'i wallahi ko ba likita ko ba tarihi babu komai suka yi wata shida sai sun canza duk abin da suke yi sai sun bari da izinin Allah wani ba zai kai wata shida ba wani zai fi wata shida wani shekara ɗaya zai domin ba ka haɗa wanda ya shekara talatin yana shaye-shaye da wanda ya kwana talatin yana ba ka haɗa wanda yake shan ƙanana da wanda yake shan manya za ku kira muke yi ga masu kuɗi da mawadata ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu gina addini mu gina al'umma ka tara gidaje ka tara miliyoyin kuɗi ka mutu ka su ba za su yi maka amfani ba akwai mutanen da sun mutu kamar ba su mutu ba saboda sun taimaki addini sun taimaki al'umma muna da buƙatar gida ko a gina ko a ba mu gidan ne ko a ba mu kuɗi mu gina mu sa rehabilitation fanta ba wai yaran garin nan ba yaran Najeriya sai an kawo su daga wurare daban-daban kai da kasa waje sai an kawo yaro amma manufar mu yaran mu anan kamar da ke ina yan siyasa ina masu kuɗin mu ina shugabannin mu kai idan ku ba za ku ba mu ba ku zo mu zauna da ku mu gaya muku tsare-tsare idan muka gaya muku tsare-tsare ku yi ba wani sai mun yi anan ba amma dai tunaninmu da Allah zai sa mu mu zama zakaran gwaji dai ba ka yi mamakin abu mutum da wani yake da gidaje da zuwa da gidajen ba yau a ce ga gida ga cifu ga masu dafa muku abinci ga ƙwa'ari ga sunna ana ɗauko waɗanda suka yi ba ji daɗi ba akwai littafi na a maktaba sunan shi aina nahnu min haƙura. duk wani ta'addanci da ake yi a yau an taɓa yin shi a baya kuma ƙwar'ani da sunna ya hana bai ibn iya ɗaya daga cikin manya-manyan magabata ba za ka taɓa tarihin magabata ba sai ka kawo fuzai ibn iya dan fashi ne kidnapper kullum da daddare sai ya yi sata kuma ya ma mata fyaɗe amma aya ɗaya ta ƙwar'ani ta canza fuzai da ɗan iya wata rana ya je ya sata ya haura katanga ya samu labarin wata mata mijinta baya ga kudi a gidan ga ta ita kadai ya sa kafar shi ta dama zai hauro ta biyu sai ya ji ashe sallah take tana karatun alkur'ani kawai sai ji ta karanta wata aya kwaya daya alam yani alladhina تخشع قلوبهم لذكر الله نعم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل نعم. فقال فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kubai ibn Iyab wannan آية kawai Allah ya ce alam ya ani lillazina amanu wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an ta sha'a qulubuhum li dhikrillah zukatan su su korata da ambaton Allah abin da kake yi mara kyau har yanzu lokaci bai yi ba ka daina tana ce wa ma nazala zalami na haqq da abin da Allah ya saukar na gaskiya ni Allah ya saukar na gaskiya Al-Qur'ani Allah ce wala yakunu kallazina kutul kitaba min qabl kada masu imani su zama kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su sune hudu. gudu fa qala alaihim al lokaci yayi tsawo fa qasat qulubuhum zukatan su ta ekeci ta ekeci Allah ya ce wa kasiru minhum fasiquna mafiyancin su fasikai wallahi tubal ibn iyawa ayan nan da yaji kawai sai ce ni kan dawo lokacin yayi fata an dena fyaɗe an dena lalacewa an dena ku kawo ‘ya'yanku makarantar ƙur'ani da sunna ku kai su inda ake fassara ƙur'ani shi ƙur'ani shi ke canza mutum idan yaro ya lalace ba dukan jikin shi ake yi ba jiki ne gyaruwa bai gyara zuciya Zuciya ake duka idan yaro yana shaye-shaye kuka aje shi kuna dukan shi yaro yana fafe face kuka aje shi kuna dukan shi kamar mutum ne ya tsinci da ya tafi asibiti sai aka ba shi maganin ciwon ciki me alaƙar ciki ne da ciwon ciki in ya sha zai tun tuban zai warke da haka in ana so ya warke maganin me za a ba shi tuntuɓe yaron da yake shaye-shaye ke face-face zuciyar shi ke ta lalace ba jikin shi wani ne ya lalace idan kuka da jikin ba zai daina ba ita zuciyar nan tana da paracetamol ita zuciyar nan tana da injection ita zuciyar nan tana da magunguna na ruwa da na sha da na shafawa فقولوا روحي أرواح المعاني وليس لأن فهمت ولا شركت فواضعه وخذ بالجد منه فإن أعطاكه الله الجفاة ملك فقوته لأبواب المعارف maganin cutar zuciya maganin wa zuciya maganin lalacewar zuciya arwahul ma'ani ayoyi da hadisai wani bi an fahimta wa sharika ko ba a ba ko ba sha ba ko ba jiki ba qur'ani da hadisi zai canza kamar sai kai mamaki wasu Ƙur'ani nan me aka fahimce shi ne tintini, in aka fahimci ƙwa'ani yadda ya kamata zai mana maganin matsaloli da yawa. Da haka muna kira ga masu kuɗi da 'yan siyasa da shugabanni da maza da mata duk wanda yake da tunanin taimaka ma cikin addini da al'umma ya koma da ƙarfi da ƙarfi. Mu zo mu samun ma al'ummar Najeriya wannan mafitar. Ana da gidajen kangara mata yara yake ƙara kangarar da yaro yake amma abu a sami ƙur'ani da hadisi da sunna da tarihin magabata ka zai da rayuwar shi za su canza Allah ka ba ki kuma tabbaka wannan abin kafin mu ya Allah in ka tsara za ka ɗauki ran mu kafin mu wannan sanda to ya Allah ko bayan ran muka tabbatar da ita mu kuma da muka yi tunanin muka tsara Allah ka sa muna da'ira kabarin muna ganin ala na lada Allah ta'ala ya ce ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم ولن يسكي إيماني كل أيدي لو عباد كل ليفي فيما قدموا تجن أبن دسكي نبرنا أبايا نشاري شاري إذا متقوا متقوا سنجد ورم الله وآمنوا وسكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيدي نبري ثم متقوا صعنا سكي ورم الله وعملوا الصقار إن إيماني ثم متقوا صعنا سكي ورم الله وأحسنوا سكي وكتاب والله يحب المسلمين Allah yana son mutane masu kyautata wannan rehabilitation center nan idan Allah ya sa maka yi ta yadda ka in ka shawo kwana wata aya kake gani a saman fa? in uridu ila islam mustafaru to wannan ayar ita ce za a manna a samar ayar wato gidan da rehabilitation center yake ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما قدموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين wannan ayar ita za mu ɗauka mu ƙabbaka da sauran ayoyi ka ga yadda za a kyautata rayuwar yara da izinin Allah. A wannan ayar Allah ta'ala yana so ya nuna maka idan mutum ya shiga harkar shaye-shaye wa'azi ɗaya bai isan shi sai an mai biyu an mai uku bayan an sa yana an wa'azi to kuma sai an sa shi yana kula da sallah sai an koya mai sadaka sai an koya mai karatun alkur'ani abubuwa da yawa ne yake gyara mai shaye-shaye ke yasa Allah ya magana kawa ya maimaita ta akalla so uku bar mu karanta laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati jinahun fima tayyibu idza mattaqu ko ga mun nawa daya وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا فغيرهم نوى بيو وآمنوا وعملوا وعملوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا فغيرهم نوى ma'ana duk wanda ya shaye-shaye yana da buƙatar nau'ikan tsarin tsoron Allah daban-daban sa'annan sai an daura shi a aiki na ƙwarai idan yaro yana shaye-shaye ba kowace sana'a za a bar ba domin akwai sana'ar da in ya je ya fara yi to masu sana'ar za ka ga suna da wannan ɗabi'a akwai sana'o'in da in yaro yana yi da wahala ka gaba ya shaye-shaye akwai sana'a da in kana yi da wahala ka yi shaye-shaye babu da bukatar mu ce sana'a kaza da sana'a kaza don kada bukatar sana'a wai kun ba duk dole ne wannan sana'a bane yake yi wa wannan abu sannan akwai guraren da dole a hana yaro zuwa wurin ina fata an gaji to kun da yanzu awa a wajen gyara mai laifi da ɗan karatu na bai shi ne koma garau yana kawo ta kawo tsora so uku to shi karan shi imani sai da aka maimaita shi Allah ya ce laifa da ladina amanu mu ce mun nawa daya wa amilu salihati jan bima fahimu idza mattaqaw wa amanu mu ce mun nawa biyu wa amilu salihati sun mattaqaw wa amanu mu ce mun nawa uku sun mattaqaw wa amanu wallahu yuhibbul muhsinin sannan aiki na kwarai da yake shi aiki na kwarai abu ne mai yawa sai aka maimaita shi sau biyu Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilu salihati ku ce mun nawa daya junahu fima qadimu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati ku ce mun nawa biyu kuna fahimtar wannan sai kuma Allah ya kawo ƙololuwar addini maratibul dini salat al-islam al-iman al-ihsan abu na farko ka zama ne musulmi abu na biyu ka zama ne mai imani abu na uku ka zama ne musulmi to a in mutum ya shiga sabgar shaye-shaye in ana so ya zama mutumin kirki sai an bi shi da marasi bugi na fara na farko sai an same shi da imani wa amilu saliya sai an same shi da musulunci wa amilu saliya sai sallah azumi zakka da makamantan kuma a same shi amal da imani ga takawa sannan kuma Allah ya ce wa ahsinu suka zama masu ihsan shi kuma al-ihsan هو أن تعبد الله تعالى تتبعه وجهه ko في يوم يراك لأن هو تعالى كما كان أن الله ganin Allah أن yana يشهد wannan ayat tana da buƙatar fashin baki mai yawa kama ga shi azumi ya fara ja ko muna so mu gama surar bayan insha Allah da ku mun haska amma dai a cikin wannan goma ƙarshe da muka shiga muna da bukatu da yawa wallahi ba ma addu'a akwai gini da muka fara muna son mu ƙara tsashi Allah ya tsare mana ƙara tsashi kuma ku yi mana addu'a Allah ya taimake mu mu samu wuri da za mu yi wannan santa ta gyara yaran da suka samu gurɓacewar tarbiyya kuma in so samu ne mu same shi a garin nan a nan garin ma mu same shi a filin wada a filin wada mu same shi a unguwan nan a unguwan nan ma kusa da mu a za mu haka in Allah bai ba mu ko da kuma ka samu za mu je Lagos mu yi shi duk ɗan musulmi sunan shi musulmi in Allah ya da Allah su ga mana gurin mu na alkhairi to sai Allah ta'ala ya ce da ya fara ladina amanu wa amilu salihati zinahu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ba su da laifi ba su da matsala fi ma mu cikin abin da suka sha na saɓan Allah a da na shaye-shaye. Iza mata ko matuƙar sun ji tsoron Allah wa amanu kuma sun imani wa amilu salihati musa yi aiki na bayan sun matta kaufa na suka ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani sun matta kaufa na suka tsara jin tsoron Allah wa amanu ko suka kyautata wallahu yuhibbul muslimin Allah na son masu kyautatawa ai wallahu ta'ala yuhibbul muslimin fi ibadati Allah na son masu kyautatawa a ibadashi الذين يعبدونه سبحانه ولن تسكي موتى مع الله فلو كي كعلمهم يرونه كما صنع من الحق المؤمنين سوما كوتتاوا fi eh, al-mu'minina fi nafsi ibadi kuma masu kyautatawa wajen amfanar da bayinsa masu kyautatawa wajen ne amfanar da ba bayinsa Allah ta'ala ta kyau. To me Allah ya ce a gaba da ranniya ya ayyuhal ladina آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم لا نعم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحترون ولنا آيوي سوكما ونصابا أفيسوس سوكما أفيسوس ne daban-daban daban can a yi maganar shaye-shaye can a yi maganar caca can a yi maganar cin daɗi can a yi maganar kaza to yanzu kuma waɗannan ayoyi suna magana ne akan jarabawa da Allah zai mana asalin ayoyin sun sauka ne akan alhazai da waɗanda suka tafi aikin haji ko umara idan mutane suka samu kansu a maka da yin aikin haji ko umara to ita makka tana da dokokin Allah a kanta abin da za ka yi a wajen maka ya bambanta da abin da za ka yi a cikin maka abin da za ka yi gabanin ka ɗauki harama yana da bambanci da abin da za ka yi bayan ka ɗauki harama abin da za ka yi kana cikin ihrami ya bambanta da abin da kake ciki ba ka cikin ihrami sai dai idan ana maganar aikin hajji da harama da ihrami mutane suna rudewa ko ba na haka nan kuna abin da za mu je aikin hajji duka ko kowa yana da passport ba kowa yana da shi ko ba da wani insha Allah insha Allah ko ba ku je ba ba matsala ni zan ji insha Allah sha Allah sai na ba duk kun je ba hmm? to ya sa dukan mu je. da yawan alhazai ba sa bambance abu uku a aikin haji ba sa bambance abu nawa uku ko kuma suna rudewa akan abu nawa duk sunan su daya ko kuma suna da alaka da juna ko sai kamar kamanceceniya da juna akwai abin da ake ce mishi harami akwai abin da ake ce mishi ihrami akwai abin da ake ce mishi harama guda nawa sun yi kama ko basu yi ba Me abu na farko harami abu na biyu ihrami abu na uku harama to ba karatun aikin hajji muke so ne ba nan kawai ina haskawa ne kun san ni na tasiri ne mawdu'i duk gaba in na zo na kan yi sha'awar mu kwakwala komai amma duk wanda yake son ya samu bayanin aikin hajji bakin gwargwado na rubuta littafi mai suna siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin littafin sunan shi aikin hajji karɓaɓɓe sai wani ya min istijiraki ya ba ni shawara sai na canza ma littafin suna da haka wanda yake da tsohon kwafi zai da an rubuta aikin hajji karɓaɓɓe na sa mishi suna ne daga alhajjul mabarur laifa da hujjar zaɓin illin janna amma yanzu na canza mai suna na sa mishi siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nayi wannan bayanin da kake insha Allah waɗannan ayoyi suna magana kan harama to amma za ku fi idan muka fassara ayoyin a yadda suka sauka za ku mu zo mu canza su daga Asibitin da suka sauka mu fassara su da waƙi'in mu a domin shi ka'idar ƙur'ani al'ibaratu bi umumin lafzi la bi ana fassara alƙur'ani ne da abin da ma'anar ƙur'anin za ta bayu ba dalilin saukar alƙur'ani kaɗai ba da aka yi zo na za mu iya fassara ta bayan mun fassara ta akan aikin haji kuma za mu zo mu fassara ta a kan wasu ɗabi'u da muke da su amma a dunkule a waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya bayyana mana cewa zai jarabce mu ya ba mu dama makin saɓon Allah za a ba mu dama na saɓon Allah don Allah ya ga za mu saɓe shi ko ba za mu saɓe shi ba wani lokaci a lokaci wani lokacin Allah zai baka damar saɓon Allah ne a dukiya wani ya baka a ƴaƴa wani ya baka a ofis wani ya baka a sana'a duka in lokaci yayi Allah ya bamu dama za mu zo mu fashin ba Allah ta'ala ya ce ya yi wanda dina amuru ya kwanda imani la yablu wannakum Allahu bi shay'in wallahi sai da Allah ya rantsuwa kuma ya sanu da tauki ya tabbatar da tabbas Allah zai jarabce ku bi shay'in da wani abu ne na saidi na farauta tanalu aydikum wanda hannunku za su kai gare shi wa rimaqukum da kibiyoyin ayya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai da masu na shine wari masu ya yi da dina mu yau kwanda kai imani la yaqtabirannakum Allah ta'ala sai da Allah ya rantsuwa wallahi Allah zai jarabce mu ba kuma zai jarabce ku ba zai dinga jarabtar ku sa akwai manci da zai jarabce ku da kuma ne zai dinga jarabtar Kuma haka ce zai jarabce ku so na in zai dinga jarabtar ku sona ba adadi da yawa bishayin na sai da wani abu na farauta ruwa a aidiku wanda zai isa a hannu wari ma hukun da masu ai Allah ta'ala zai dinga jarabta ku da wani abu na yin farauta ku kuna cikin harama sai ku gona abin farauta ya gita muku lokacin da aka je sulhu biya? ga sahabbai sun dauki harama kuma ga shi ka'idar makka akwai abin da ake ce musu mahzuratul ihram ban so yi magana akan aikin haji amma ba za ka iya karatun ba dole su yi magana akan aikin haji abin da ake ce shi ne shine akwai abubuwa guda tara idan mutum ya dauki harama haramun ne ya yi su haramun ne ta haji ko umara da su a gurguje neman aure daura aure kusantar iyali ba ku yi ba uku sanya turare Rufa kai ga namiji sa takalmi ko ba ga namiji sanya dangakken kaya yin farauta cire gashi kuma da na abuwa guda tara sunansu mahazura su ihram idan ka ɗauki harama ba za ka yi shi ba duk wanda ka yi akwai wanda in ka yi aikin hajjin ya lalace kuma rakan ta lalace akwai wanda in ka yi hajjin ka nan amma za a ci ka tara to cikin abin da Allah ya hana a yi idan an je aikin hajji an ɗauki harama ko ana cikin maka akwai farauta kuna ganewa to da sahabbai suka tafi sulhul hudaybiya kawai sai Allah ya jarabce su sai fa ko dabbobin dawa duk abin da ake shan wahalar farauta shi sai ya zo gaban ka tanalu wa aydikum wata gada da sai yi ruga a guje za ka kamo ta kawai sai da ta zo ta hau cinyarka kuma Allah ya ce kar ai Wani jaraba ce ko ba jaraba ba wani tsuntsu da sai ka yi harba harbe sai zo kanka yana wasa sai Allah ya ce mun yi haka ne don mu jarabce ku mun ce kar ai to sai in sauƙaƙa muku abin yin dan in jarabce ku shi ne Allah ya ce alladhi na amanu la yabluwannakum Allah bi shay wallahi Allah zai dinga jarabtan ku da wani abu min as-sayd na farauta tanalu aydikum wanda ku zai isa da rai da kai haka kawai za ka kama abin farauta wani ma uku da kuma me mashinka da kaya haka ka harba ko kibiyar ka za ka kama Allah ya yi haka ne ya ce kar a yi farauta kuma ya ba ka daman farauta liya ala wallahu mai ya kawo da gai. Don Allah ya ware waɗanda za su ji tsoron shi a ƙarara. na taɓa yin sallah a bayan limamin haramin makka a shek salih ali talib ni da shek malam ahmad suleiman mun je aikin hajji muna zaune sai aka yi a akan waya da ya yi waya da ya tafiri ya yi a akan waya sai ce tuni daman Allah ya faɗi waya a Qur'ani ni kan ana hudu ban janci Allah ya fito waya a Qur'ani sai ne haka sai daga malam Ahmad Suleiman yayi haka sai muka haɗa ido kuma ba a magana da ya tashi sai ya jawo wannan ayar da Allah ya yi ladina amul ya kullu kul imani la yaqulu wannakum Allah bi shay'in min as-sayd Allah zai dinga jarabta ku da abun farauta ana yin farauta da waya ko ba me farauta abin da za a ci na da wa'ayi kun da kai ba za ka dauke ka. ko ba ka bane wani hukun da kibiya kusan da kibiya data data da data nan abu ne abu na nesa da ka saki kyau zai kai haka da ba ka ba data ke wannan abun shi ne wani hukun sai Allah ya ce liya alama Allah man ya kafu min rai Allah ya muku wannan ne dan ya gane kowa ya za su tsoron Allah a koyi kuma ne ta aya ya yi wanda dina da ya kulla ku imani la yablu wannakum Allah bi shay'in min as-sayy da sannan Allah zai biyarce ku da wani abin farauta Shi ne me uniform na ɗan sanda uniform na kastiliya uniform na kasta uniform na immigration da kasa shi kenan kasa ma abin farauta wani ma hukum da tanaluhu aidikum wani ma tanaluhu aidikum wani ma hukun wanda hannun ku yake isa gare shi yanzu da ka sa uniform za ka iya tafka kowa a hanya jarabta ka Allah yi wani ma hukum da kibiyar mashin abin farautar ko bindigarsa ko matsayinka sai Allah ya ce liya alama Allah ya kafa hu bi kai Allah ya yi haka ne don ya tantance wanda su tsoron shi da gaskiya. Duk wanda Allah ya ba shi ofis ya yi amfani da ofis ɗin yana zalintar mutane Allah ya jarce shi. Sai Allah ya ce, Mamani ita da ba da zalika. Duk wanda Allah ya ba shi dama, ya yi amfani da damar ya yi ta'addanci, falahu azabun alimun yana da azaba da ya idan ka yi ta'addanci da waya da wayar nan babu abin da ba a yi saka a yi zina a yi fashi a yi kidnapping ba kidnapping da waya idan aka yi kidnapping da mai ake kiran mutane a ce su kawo kuɗi la wannan kuma Allahu bi shay'in min as-sayd tanalu aydikum Allah zai jarce ku da abin farauta ita ce wayar hannu tanalu aydikum da katin da kuke sawa wani ma uku da dakar Ni alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya tantance wanda su tsoron shi da gaskiya ya yi ladina mun ya ku wanda kai imani da ya buli wanda kuma Allah bi shekin min al da zanna Allah zai jarce ku da wani abun farauta shine a auro ki a baki da 'ya'yan kishiya ne da kuma Allah bi shekin min al yau da uwarku ku ba ta nan da ku a gaban ku wani ma hukum kina da kimiya kina da bashi kina da kurala kina da mangari li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah ya jarabce ki ne ya baki da 'ya'yan kishiya ya gane wace ke a cikin ku za ta ji tsoron Allah a rai. A rai akwai mutumin da yake gaya min yana aikin fenti a wani gida. Ya ce wallahi ya ga abin banko ya ce yana tanki a gidan matar gidan ta jinkitu kan wani yaro a kan abin da bai kai ya kawo ba ya yi ta kuka ya yi ta kuka shi a cikin gidan shi ya ɗauka ɗan tare ko bai san laifin da ya ba sha kawai sai ga baban yarin ya shigo tana jin shigowar shi ta ɗauki yaron ta wanke shi ta mutane mai ta gyara shi ta zonin da shi a kan a cinyarta Da uban yaro ya zo yaro zai iya magana ya san in ya faɗa in ya fita baban shi ya fita zai da shi yake mala ya kamata suke da rashin kima da rashin tausayi wasu ne? Ina ba ka duka kuma haka kuke. Allahu Akbar. Dan gari ka yaji wa zai ce Allah. to wallahi duk waɗannan abubuwan jarabta ma Allah ya kai amma ki tarbiya ya mutane ki ta duka wata ma ba kishiya bane ya aiki ce ba ya aiki ba ke ga fakariya kin tafi aiki kin bar ƴaƴan ki burin ƴan aiki ki ta duka wani lokacin aka sa kyamara sai ne mamaki akwai matar da na ga wallahi har tsalle take tana sauka akan yaro Allah ya gare don ya jarabce ku to wannan ayar ba ta tsaya kaɗai ba ta shafi kwamitin marayu ya yi na manu ya wanda kuka imani la kuma Allah wa bishe in as-sayd wallahi Allah zai dingi jarabta ku da wani abin farauta shine ka ku membobin kwamitin marayu tanalu kun duk falakar da aka kawo a hannunku za ta fada Wani ma hukun da jakunkunan da kuke tara kayan marayu ليعلم الله من يخافه بالغيب دان الله يتنتج واتيكي ذاك جي توران الله أكيد قرآن يطلق لكل زمان والمكان قرآن يا يديدي دا قوة لوكس يا يديدي دا قوة الزمان كنا فاتا قنقاج الله يجي يا أيها الذين آمنوا يقول لو كي إيمان لا يبلونكم الله بشيء ثم الله يقول لا يبلونكم الله ala listimra zai dinga jarabtawa in aka yi wannan aka kare kuka ci jarabawa za a ji ko ci jarabawa in wannan ya fito ba yanzu da ai Allah ya jarabce mu ne da TV da bidiyo abu da zamanin TV da video ko ba wuce ba aka koma DVD abu da shi ko ba wuce ba aka koma wayoyin hannu me ya fara fitowa na social media to go ko ita ma su godin ta zo ta yi go ta tafi ko sai maka ta zo facebook whatsapp twitter instagram tiktok eh da abubuwa da yawa to Allah zai ta jarabta ku zai ta jarabta ku zai ta jarabta ku abinda za ka sha wahala ka samu yanzu Allah ya tsoka maka a takaicin da bai sha ku ba na hankalinku wannan aya tana nuna Allah zai jarabce ka ya baka daman saban Allah ya gani za ka saba Allah ko ba za ka same shi shi ne kawai yau za ka ga an waye gari har masu addini daga ya ce za a tara masallaci za a tara kuɗi gina masallaci sai a shekara goma ana gina masallaci kuma ya ke gini kuma ana samun kuɗi kirga kuɗin kuɗi dan ba su kuɗi ku yi ma addini aiki ku yi sai ka ga an gina masallacin da ya fi wancan masallacin a shekara ɗaya sai a gina wani ƙasa da wannan masallacin kuma a shekara biyar in Allah ya sa ka kwamitin masallaci da duk tsoron Allah in Allah ya sa ka kwamitin marayu ta zama ko mai tsoron Allah ya yi na amanu ya ku yan siyasa da kuka yi imani da ya bi wanda kuma Allah bi bishiyar min as wallahi Allah zai dinga jarabta ku da raba kayan siyasa na yan siyasa shinkafa da makaroni tanalu wa aidikum wanda kayan a hannunku yake wari ma hukun da daman ku da kuke da shi mu ne agent mu ne youth leader mu ne nisa'u leader eh, female leader woman woman ne ake su ne barfan abun ba woman leader sai Allah ya ce liya'lam Allah man yaqafuhu bi ghaib duk waɗannan damammakin da ake ba ku na siyasa Allah ya ba ku ne dan ya tantance za su tsoron Allah ne eh. akwai lokacin da za a samu suwa na aiki sai ga ya ba sunan matan shi ɗan shi ƙanin shi ‘yan uwan shi kuma ya al'umma aka ce a rabawa ya labi na wani ya kwanda kwan imani da ya kuma wannan kuma Allah bi shaƙin mina tsaidi ta nanu a iku za a kawo shinkafa a raba a masallaci sai a ba wanda ake so a hana wanda ake so a makaranta a ba wanda ake so a hana wanda ake so shi wani lokaci tsarin da ake shi a ce keke keke yana da kyau sai ka da kyau da mutane ba su san Allah kuma duk mai cin haramun dan an ba shi damar kula da dukiyar mutane sai yi ba zai arziki in ma ka ba jin daɗin na ɗan lokaci يا الذين آمنوا يا أولوك الإيمان ليبلونكم الله بشيء من الطيب يصنع الله ذي ذنب جرب تاكل ونأب نفروك تنالوا أيديكم وأن أنكم يكي إصاء غريش ولماؤكم جماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب دم الله يسني بعد يسني لا يسني يتمسك شيء يبين يفتوكا من يخافه بالغيب وأن الذي سورة الله ويه ومن يشهد بعد ذلك هو الذي يتوب الى تعدد بيانه قلت شيء قول الله اقول شيء قول الله الله لا تنقل تنكر الظلم الله لا سوى ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير الله يقول ان الذين يخشون ربهم بالغيب lalle waɗannan da suke jin tsoron ubangijin su a farke ma'ana babu mai ganin su an ba ki kuɗi ki kawo ki kawo an ba ki kuɗi ki raba ki raba an ba ki eh, matsayin eh, slot na aiki ki yi ne ki bayar kika ji tsoron Allah koye Allah ya ce lahum maghfiratun suna kan wata irin gafar Allah ka gafarta mana wa ajrun kabirun da lada ne girma ko san ne lada ne girma شنو الجنة الله تقيم الجنة يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب Allah ya yi muku jarabawa ne dan ya ware ya tantance wanda za su ji tsoron shi a gaibu ba da zalika falahu azabun hali Allah ya ce ba ta da zalika wanda ya ketare dokar Allah bayan duk wannan wa'azin da muka yi falahu azabun halimin yana da azaba mai raɗaɗi ai fa man tajawaza haddallahi duk wanda ya ƙetare iyakar Allah azza wa jalla mai girma da waya ba da hukumin tahrimi saidi bayan an ba shi hukuncin haramta farauta idan mun fassara ta a asalin saukanta gawa al'azai da suka ɗauki harama ko hare ihrami lokacin da yake cikin harama shi wa khalafa Allah ya saba ba shari'ar Allah fi zalika a wannan hukunci falahu Allah yana da wata irin azaba mu'limun mai raɗaɗi muji'un mai wa'alarwa Allah ta tsare mu da azaba da ga waɗannan ayoyi da sunan mun fara magana a kan su akan hukunce hukuncen aikin hajji nan za mu tsaya insha Allah gobe idan Allah ta'ala ya samu na idan fashi za mu kaura da ita muka tsaya abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu lada da muka kuskure Allah ta zafarta mana kamar da shi a cikin bukata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة wa وبركاته